daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na muryar amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 25 31 da kuma 60 za kuma iya kama mu a tashar biyu afirka akan mita 102 da ke yamai sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalal fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware mahmud lalo ne tare da ladan ibrahim a yawa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku da rabi kenan na yamma a nan washington dc a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da shugaban amurka ke cika shekara guda a kan karagar mulki to yaya wasu 'yan najeriya ke kallon salon mulkinsa to tun da donald trump ya zo wannan aƙida da aka san america tana kai ta dan samu gurbi a cikin shekara ɗaya donald trump ya yi ƙoƙari ya yi kusan kusan duk wasu abubuwa da ya ce zai a mulkin shi za ku ji sauran ƙarin bayani muna kuma tafa da shirin tsintsiya maɗaurin kiɗa da shirin jawabai daga dattawa amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Masu ware Assalamu alaikum. A ci gaba da tattaunawar da 'yan majalisar dattijan Amurka ke yi game da batun kudin tafiyar da ayyukan gwamnati. Rahotanni na cewa 'yan jam'iyyar Democrat da na Republican sun nuna alamun samun cimma matsaya a yau din nan. Bayan sawo inda su gabata dakatar da kudurin amfani da kudin tafiyar da ayyukan gwamnati. A tsakiyar daren jiya lokacin nan gundumar Columbia ne aka kawo ƙarshen amfani da kudin tafiyar da ayyukan gwamnati. da hantsin yau asabar ne sanatocin suka koma kan muhawara game da wannan batu musamman akan kuɗin da za a yi amfani da su na wucin gadi domin gudanar da ayyukan gwamnati har zuwa ranar takwas ga watan gobe idan allah ya kai mu sai dai sanatan nan na jam'iyyar democrat sanata tammy baldwin ya soki lamirin amfani da wannan tsarin amfani da kuɗin tafiyar da gwamnati gutsun-gutsun su ma 'yan majalisar wakilai suna nan a zauren majalisar su domin jiran yadda za ta kaya a majalisar dattijan idan har majalisar dattijai ta cin matsaya da ke bukatar wani sabon jefa kuri'a hakan zai sa a sake komawa da wannan batun zauren majalisar dattijan domin neman kuri'an amincewa mataimakin shugaban ƙasa amurka mike pence ya isa alkahira yau asabar inda ya tattauna da shugaba abdul fatah lcc kan batutuwan da suka shafi tsaro ta'addanci ciki ko har da batun yaƙi da ƙungiyar na ta is dama tun a cikin watan disamba ne aka shirya wannan ziyarar amma kasancewar mataimakin shugaban kasan cikin batun tattaunawa game da sabon tsarin harajin kasa da ake son a yi wa kwaskwarima da kuma kin ganawar da shugaban falasɗinawa mahmud abbas ya na amincewa ya gana da shi a bethlehem ya sa aka ɗage ziyarar shugaban na falasɗinawa ya yi fatali da shawar da shugaba donald trump na amurka ya yanke na cewa ya amince da birnin kudus a matsayin fadar gwamnatin isra'ila pence dai shine babban jami'in gwamnatin amurka na farko da kai ziyara a kasashen gabas ta tsakiya tun bayan lokacin da shugaba trump ya bayyana birnin kudus a matsayin fadar isra'ila a cikin sanarwar da white house ta fitar ta ce wannan ziyara da mataimakin shugaban kasa ya kara jaddada manufar amurka ne na yin aiki da ƙawayenta wajen ganin an yaƙi mummunar aƙidar da ke zamewa barazana ga matasa masu tasowa nan gaba. birnin alkahira dai shine zango na farko da mataimakin shugaban kasa ya da zango a wannan ziyarar tasa ta kwanaki hudu a kasashen da suka hada da jordan da kuma isra'ila sai dai ba a sa ran mataimakin shugaban kasan zai gana da shugaban palestinawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc majalisar wakilan najeriya ta amince da wani bangare na dokar da za a yi wa garan bawul a daukacin wato garan bawul a daukacin sashen albarkatun man fetur ɗin ƙasar wannan doka wacce aka fi sani da pib ta kwashe kusan shekaru goma sha bakwai tana tana ga komo a majalisar dokokin ƙasar ga madina dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ta aiko mana. doka ce dai wadda ya kamata masu saurare da farko su gane cewar doka ce wadda kwatankwacin kusan dukkan kasashen duniya da suke da arziki na man fetur saboda ci gaba da aka samu da kuma zayyana da aka samu ta yadda harkokin hada-hadan man fetur ya bunƙasa a duniya ya zama wajibi a irin wannan dokoki domin a baiwa najeriya damar da ya kamata ta samu wajen gogayya da kasashe masu arzikin man fetur irinta dokar da muke da ita da take gudanarwa ko kuma ta ba da zayyana akan yadda za a toni mai a tace shi a sai da shi a kasuwar duniya da dama da aka ba wa 'yan kasuwa wa na cikin gida da kuma 'yan kasuwa da za su iya shigowa don zuba jari a najeriya doka ce wadda bata taka karata karya ba Menene alfanun wannan doka ta PIB idan an yi la'akari da yadda ma'aikatar man fetur ke zama ita ce wuka ita ce nama? Tambayar kenan da na yi wa Honorable Datti Garba Muhammad. Watan akwai alfanu da yawa a ciki. Yanzu a misali akwai wata hukuma a ciki da ake ce ma National Exploration Frontier Agency. Watan wata hukuma ce da za ta binciko mai a cikin Najeriya musamman yankunan da ake tunanin akwai mai kamar yankin tafkin Chadi yankin rafin benue akwai yankin sokoto da ake ce ma sokoto basin da yankin bidda da yankin dahome a can wuraren kudu maso yamma da kuma wani yanki da ake ce ma cross rivers. Shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Dr. Sadiq Abubakar Gombe ya bayyana yadda 'yan kasa za su samu moriyar dokar idan an kammala aiki a kanta. In an samu shugabanni na kwarai masu kishi al'umma za su yi ayyukan ci gaba da zai shafi ɗan ƙasa ya amfani shi. Abin jira a gani shine yadda wannan doka ta PIB za ta magance zargi da ake ta yi ga yawan jami'an da ke wannan sashi na man fetur. muryar farko da aka ji na Alhassan Ado Doguwa ne shugaban kwamitin na musamman da ke kula da wannan bangaren dokar. Gwamnatin kasar China ta soki lamirin Amurka na take ɗaucinta hakan ko na faruwa ne bayan da jirgin ruwan amurka mai murkushe makami mai linzami ya gitta a cikin ruwan kudancin ƙasar ta china wanda ake takaddama a kansa ladan ibrahim a yau ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a yau Asabar ne shugaban Amurka Donald Trump ya cika shekara guda da hawa kan karagar mulki bayan da ya gaji tsohon shugaba Barack Obama. Kan haka ne mu Madina Dauda ta haɗa mana rahoto kan ra'ayin wasu 'yan Najeriya inda ta fara da ra'ayin Awar Rafsanjani, babban jami'a kungiyar Amnesty International Reshen Najeriya. To da dama mutane ana koyi da kasar Amerika a wajen bangaren tafi da jagorancin demokaradiyya da kare haƙƙin bil'adama da kuma bawa mutane dama 'yancin faɗa to tun da donald trump ya zo wannan ƙa'ida da aka san america tana kai ta ɗan samu gurbi Shi ma Imrana Wadanas, shugaban kungiyar haɓaka matasa na jihohin Arewa goma sha tara da birnin tarayya, yana ganin irin sauyin mulki da aka samu a Najeriya ita ce ta shafi yadda Amurka ke kallon ƙasar a yanzu. Da an waye gari mun fuskanci alƙibla ta yadda Amerika suke takama da cewa ai su ƙasar Amerika ita ce farko kafin kowa kafin komi, haka mu ma Najeriya mu ɗauka cewa ƙasar mu ita ce farko kafin kowa kafin komi, da mun ci gaba da fiye da haka. A ɓangaren kasuwanci musamman manufar da aka buɗe daga Afirka zuwa Amurka wacce aka fi sani da agowa. Wani hamshakin ɗan kasuwa Adamu Garba yana mai cewa a cikin shekara ɗaya Donald Trump ya yi ƙoƙari ya yi kusan kusan duk wasu abubuwa da ya ce zai yi a mulkin shi. Sannan kuma an buɗe kasuwanci kamar mu yanzu mu 'yan Najeriya. mu members ne na north atlantic alliance sai dai sakataren jam'iyyar apc mai mulki a najeriya mai mala buni yana ganin harkar kasuwanci ya bunƙasa domin trump yana kallon ƙasar da kima babu yadda trump ko wani shugaban ƙasa na america ko ma ba trump ba ne a yi halin da ake tafiya yanzu ya ce zai juya wa najeriya baya ko kuma ya ce zai wa 'yan najeriya saboda sun san shugaban ƙasan da yake jagorancin ƙasan yanzu shugaban ƙasa ne da yake da mutunci yake da kima a idon shugabannin duniya wannan yana daga cikin irin dalilan da ya sama yanzu mutuncin ɗan najeriya da mutuncin najeriya ya canzu nesa ba kusa ba a idanun ƙasashen duniya ba kamar yadda yake da ba madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya an gaida ke Madina Dauda yanzu ba tare da bata lokaci ba ga jimai Ali da shirin tsintsiya. Tsintsiya. Maɗaurinki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu tuna baya da irin rawar da ya kamata 'yan jarida za su taka wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma fahimtar juna. Da muka gabatar cikin watan Afrilun shekara ta 2017 lokacin da wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina ya zanta mana da sunana ali alkali ne ina aiki ne a jaridar people's daily ni ne mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na siyasa assalamu alaikum masu sauraron mu sunana salisu sani idris ma'aikaci ne ni na kamfanin dillancin labarun najeriya alhaji ali alkali zan fara da gagare ka muna son kaɗan mana batu don dangane da irin rawar da ya kamata 'yan jaridu su taka wurin samun zaman lafiya a cikin ƙasa. to gaskiya zaman lafiya da harkar aikin jarida kamar ɗan juma ne da ɗan jummai tare suke tafiya in ya zamana ana ta ce ku ce a jaridu da sauran kafafen watsa labarai to za ka ga mafiya yawa al'ummar ƙasa inda hankalinsu yake karkata kenan idan wanda suke aiki a kafafen yada labarai suna yada maganganu na zaman lafiya na zaman tare to za ga zaman lafiyan yana da ci gaba amma in ya zama na disan sanda za ka buɗe jaridu ko ka buɗe rediyo ko ka buɗe talabishin abubuwan da za ka yi ta gani shine maganganu na ɓatanci da nuna ƙin wasu abinda wai ake kira hate speech to akwai 'yan abu waziri a shakiɗa ko za ka ga mafiya yawan mutane ba wanda ba su yi karatu kawai ba hatta wanda suka yi karatun suka yi ilimin yawanci sai ka ga inda wai baki ya karkata nan yawo yake zuba inda inda ka buɗe kawai maganganu ake na batanci an ware wasu ana bata su ko ana ƙin kasar to sai ga gaba ɗaya mutane nan za su karkata idan kuma misali na zaman lafiya ne na yabo sai ga nan za a karkata babban misali shine abin da ya faru kwana-kwanan nan saboda harka siyasa an san daman siyasa haka take dole za ka samu masoya za ka samu wanda ba sa son ka janar buhari eh, eh, shugaba buhari yana fuskantar kalubale sosai ana ta sukansa bai yi kaza ba bai yi kaza ba baya kaza amma do an manta da matsalolin da ya tarar a kasa. amma wanda suke ta wannan sukan saboda mutanen ƙasa da yawa wanda suke musamman 'yan jam'iyyar adawa da kuma na wasu ɓangare na wata ƙasa wanda sun ɗauka tunda buhari ba daga ɓangaren su yake ba kawai ƙasan ma za ta wargaje ta wargaje kullum zaki kullum maganganu amma da ya bar ƙasa ya tafi jinya wani ɗan ɓangaren ya hau sai shiru ƙasar sai kuma aka da ana yabo shikenan wanda da suke cewa gwamnatin ba ta komai sai kuma suka da suna cewa ai gwamnati yanzu tana tafiya abubuwa suna canjawa abubuwa kuma duk wanda in ka tambaye mutum me ya canja din ba zai ce maka farashin gari na doya ko alabo ya sako ba amma saboda kawai an canja alƙiblar maganar shikenan sai alƙiblar mutane ita ma ta canja Alhaji Salisu yanzu zan dawo gare ka a matsayinka na ɗan jarida wace rawa ake sa ran ɗan jarida zai taka domin inganta zaman lafiya a cikin ƙasa. ɗan jarida yana da muhimmiyar rawa da zai taka wurin tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa tsakanin al'umma iri daban-daban bisa la'akari da cewa najeriya ƙasa ce wanda take da yawan ƙabilu iri daban-daban kuma ƙasa ne wanda akwai addinai guda biyu waɗanda su ne suka fi rinjaye al'amuran ƙasan addinin islama da addinin christianity to ya zama dole 'yan jaridu ya zama na duk lokacin da za su rada wani rahoto ko akan menene ya zama abun farko da ke zikatansu shine interest na ƙasansu kare muradin ƙasa domin wannan shine abun farko da ya kamata domin idan idan ba sai da zaman lafiya tukuna za a iya gabatar da wani abu kuma zaman lafiya na iya yana kasancewa ne a cikin ƙasa idan aka ce ƙasan ba zaman lafiya aikin ma na jaridan ma ba zai yiwu ba ko za a yi shi ma ba za a yi shi cikin natsuwa da kwanciyar hankali a samu yadda ake so ba don haka 'yan jarida na farko rol na farko da ke gabansu shine ya za a yi su haɗa kan al'umman ƙasa lokaci ya yi wanda ya kamata a aje bambancin addini a gefe da bambancin a kabilanci ya kamata 'yan jarida ya zama a duk lokacin da za su gabatar da wani rahoto ko sharhi akan wani abu ya zama sharhin su ba ta da fuska da maganan addini ko maganan kabilanci ko na abu sai dai maganan ya za a haɗa kan al'umman ƙasa ya za a tabbatar da zaman lafiya ya kuma za a samu ci gaba idan aka samu wannan to ina ganin tabbas za a samu ci gaba a ƙasa kuma kada 'yan jarida su manta ba zan iya kawo section din ba don ya dan kwanta mu akai amma shi kan shi kundin tsarin mulki na ƙasa ya empowering din 'yan jarida na su zama su ne idon al'umman ƙasa akan yadda ake gudanar da aiki na gwamnati da aiki harkokin da ke cikin ƙasa amana ne a hannunsu kuma ya kamata ya zama sun ɗauke shi da muhimmanci. Eh. Alhaji Ali Alkali ina dawo gare ka. wani lokacin ana ga kamar akwai waɗansu manya a ƙasa waɗanda suke amfani da 'yan jarida don biyan bukatun son rai ba biyan bukatun ƙasan ba kai ka daɗe kana aikin jarida a kafofi da dama ko ka lura da wannan eh warai ba wai najeriya kawai ba kusan za ka ga mafiya yawan ƙasashen afirka inda aka samu matsaloli manya za ka ga an yi amfani da kafafen watsa labarai misali in muka ɗau rikicin da ya faru shekarun baya kisan kare dangi a rwanda tsakanin hutu da tutsi daga irin wannan ya fara ta gidajen rediyoyi aka fara zuwa ana propaganda ana faɗan a ɓata wancan kabila su ma wancan su je su ga editoci a shirya su ɓata wancan aka fara buga a jarida a buga rahotannin karya a sa hotunan karya da haka ya fara sai da ƙasar ta zo ta gagari kowa to kuma kowa a ƙasashen da suka ci gaba sosai irin su america da sauran manyan ƙasashe inda aikin jarida ma ake ganin ya kafu bambancinmu da su su ne su wanda suke ta ƙarƙashin ƙasa suke juya harkokin jaridar yawanci ba su mai da hankali kan su haɗa faɗa tsakanin 'yan ƙasa a yi yaƙe-yaƙe a yi ƙone-ƙone a yi kashe-kashe ba da mai yaƙi ne suke na neman mukami na siyasa wannan jam'iyya kowa ya san cewa kafa watsa labarai da kaza da wannan a bayan ta take neman tasiri mu kaudawa ne mu hau ba dan amfani da jaridu ba da mujallu da sauran talabishin da gidajen rediyoyi ba amerika ba za ta samu galaba a yakin da ta yi a iraq ba. salisu to idan muka irin wannan illa da wasu ke yi ta hanyar amfani da 'yan jaridu shi ɗan jarida a karan kansa me ya kamata ya yi domin ya guje wa a amfani da shi a cimma bukatu na son rai to alhamdulillah kamar yadda na faɗa ɗazu farko ya kamata ɗan jarida a kowane irin ma'aikata yake aiki ko da ma'aikatan cikin gida ne ko na gwamnati ne ko mallaka ne na 'yan kasuwa ko ma'aikata ne na ƙasan waje ya kamata ya san cewa yana da alhakin kare martaban ƙasan shi national interest wani abu ne wanda ko a ainihin sashen horar da aikin 'yan jarida ana, yin bayani akan mahimmancinsa kamar yadda na faɗa ba wani ci gaba da za a iya samu a ƙasa idan ba a samu zaman lafiya ba duk wani abu da zai faru a bayan zaman lafiya yake na biyu ya kamata kai ɗan jarida da ka tsinci kanka kana wannan aikin ka dinga duba menene illan a yi amfani da kai a yaɗa ƙiyayya a ƙasa ba a kan ka kai ka bai kaɗai kai ba a kan illan shi da zai haifar gobe ma 'ya'yanka ma jikokinka ma society ɗinka. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a tuna sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi da jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Gwamna Otona binue bai amince da kaba gandun dajin kiwo ba a jasa daidai lokacin da ya jagoranci shugabannin siyasar jiha suka gana da shugaba Buhari. Muhammadu Kiriwa na miyatti Allah na bukatar kara saurara duk masu laifi a kashe mutane da sunan noma ko kiwo. Ko ni ne aka yi bincike aka samu ina da hannu cikin ta'addanci na goyi bayan hukuma ta gayyace ni ta kama ni ta hukunta ni. Ba a samu nasarar ganawar gwamnonin APC don shawo kan zubar da jini da shugaban jam'iyyar Oyegun ke ganin shirin zaben tara ne da fakewa da addini addini ko kabilanci. Jagoran almajiran shugaban Shi'a Ibrahim el Elzazzaki Abuja Nura Waziri ya raba takardar wa'adin mako biyu ga APC mai mulki ta matsa a sako jagoransu ko ko su bukaci hukumar zaɓe ta soke jam'iyyar. ka'idan kotu su saki malam sai zagzaki ko kuma za mu ɗauki matakin rubuta mu takarda don su soke wannan jam'iyya. zazzaki dai ya bayyana karo na farko ga manema labaru a hannun jami'an DSS tun Disambar 2015. Nasiru da Ma'il Hikaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu kuma za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne rabara Musa a sake na ƙungiyar Kiristan Najeriya kan da kuma Malama Lubna Bintu muhtar shugabar wata makarantar Islama da ke Hotoro Kano ga rabaran a sake. Masu sauraronmu musamman a arewa ina kama ku gaisuwa ina ɗauka wannan lokaci in yi godiya in kuma ja hankalin mutanenmu a nan arewa da cewa muna wa Allah godiya domin duk yawan hargitsin da muka samu kashe-kashe kone churches da Abin abinda muna roko yanzu haka musamman mu 'yan Najeriya a nan a arewa ya kamata mu yi zaman lafiya sauran abubuwan da suke faruwa musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin fulani da manoma wannan muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kan shi ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan nan suke faruwa a taimaka a gamu ya zaman lafiya gwamnati kuma su mora duk abin da sun iya yi a taimaka ba mu da wata kasa sai wannan kasan idan muka kashe kanmu ko muka kone wuraren da muke zama ina za mu koma ina kira da babban muriya da krista da musulmi mu dukufa a sunan 'yan najeriya mu talafi wannan gwamnatin mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba gan a nan arewa yadda hargitsin nan yake ya sa mutane ba su so su zo su investment a nan arewa mu ne muna baya ta mu goyi bayan gwamnatin nan mu gan abubuwa nan fa muka sa su a baya tun da shugaban kasa ya na nema masu gaskiya mu yi addu'a Allah ya bashi masu yin gaskiyan don wani lokaci mutum yakan fara da kyau sai ga gan surutai da suka ya sa mutum ya kauce to muna addu'a Allah ya bi da shugaban kasa abin da ke wahala mu a Najeriya shine addini ina addu'a da roko zuwa ga shugaban kasa a yi kokari a yi abin da ba zai kawo mana damuwa ba sai gashi maganan corruption da muna fama wanda shugaban kasa ya sa a gaba wadansu suna cewa yana yi da sauri da yawa ya yi a hankali waɗansu kuma suna cewa duk waɗanda an kama su da cin kuɗin gwamnati su mai da kuɗin eh ina mai goyon baya da cewa shi corruption cuta ba abin da ya kamata mu goyi baya ba ne don haka ina cewa gwamnati duk wanda suka same shi ya kwashe kudin gwamnati ba a kan hanya ba a hukumta shi bisa ga doka amma kada a zabi wani a yi mashi hukunci wani kuma da aka sani ya yi ba yi masa hukunci ba wannan ne yakan sa mutane su fara shakan gwamnatin to addu'a na da kira da na yi ga yan najeriya mu daina yin gaba a cikin magana mu fara suka mu fara neman dalili ina kuma cewa gwamnati idan har kun samu mutum wanda ya kwashe kudade kun karbi kudaden nan a karba a yi aiki da su ina fata wannan gwamnatin wanda muka santa an ce gwamnati da za ta yi mana gaskiya ne za a yi mana gaskiya. Ita ma malama Lubna ta ce dole kowa ya bayar da gudunmawarsa saboda a samu zaman lafiya a arewacin Najeriya. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Sunana Lubna Binti Muktar wacce take a Hotoro makaranta a Saida Khadija ta Qur'an. Ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya musamman Najeriya ta Arewa da jawo hankalin 'yan uwa gaba ɗaya kan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa ta sanin kowa ne kamar yadda muke a da kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda ɗaya. siyasar Najeriya da yadda 'yan Najeriya suka ɗauke ta ita ta haifar da ƙabilanci a tsakanin al'ummomin Najeriya. wanda shugabanninmu na baya da suka shuɗe su ba su yi haka ba sun riki kowa daidai dan wannan kabila na iya zama a cikin wancan siyasa dan wancan ma na iya zama haka nan manoma da makiyaya mun san cewa wannan sai da wannan zai ciyar da dabbobinsa ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba kowa dai ya dogara da kowa to amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki sai ya kasance su manoma ko 'yan wata kabila ne suna hamayya da makiyaya wanda aka sarin makiyaya fulani ne to sai wannan kiyayya da gaba ta shiga kuma jagorori suna kallo burtalolin da makiyaya suke kiwo da kuma gurin da manoma su ma suke noman kowa yana shiga hurumin dan uwansa wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna ta'annati da rasa dukiyoyin al'umma. wanda har yanzu shekara sama da ashirin ana samun rikicin makiyaya da manoma wanda kullum kuma in an zauna za a ce za a warware amma warwarewar ta gagara ba don komai ba saboda ana sanya siyasa a ciki uwa uba zamantakewar al'umma sai ka ga faɗa da yanke-yanke wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga ƙananan yara yanzu za ka ga ɗanka ya je makaranta amma na ɗan uwanka yana aliki har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne za ka samar da kayan maye ga ɗan ɗan uwan nan naka ko kuma 'ya'yan 'yan uwanka na da na al'umma da suke zaune tare wanda duk wannan ya saba wa tarbiyya irin ta iyayen mu a da za ka ga mutum ɗaya ya ɗauki nauyin 'ya'yan al'ummar unguwarsu abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi wannan shi muka rasa a wannan ƙasa ta mu najeriya ta arewa wanda komai yake da taɓarɓarewa. komo baya ga tarbiyyar kawunanmu da ta 'ya'yanmu alhakin da aka ɗora mana na ayyuka mu yi ƙoƙari mu sauke kuma game da Allah lafiya Allah ya ba mu alkhairi ya ba mu dacewa ya ba mu zama lafiya ya sa mu fahimci kurakuranmu ya ba mu ikon yaya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka To nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To yanzu kuma ga labarai a takaice. Gwamnatin ƙasar China ta soki lamirin Amurka na take wucinta Hakan ko na faruwa ne bayan da jirgin ruwan Amurka mai murkushe makami mai linzami ya gita cikin ruwan kudancin ƙasar ta China wanda ake takaddama a kansa. a ranar 17 ga wannan watan da muke cikin ne jirgin ruwan nan na amurka da ake kira uss hopper ya gita a cikin ruwan da ke da nisan kilomita 22 daga tsibirin Pyongyang. Ma'aikatar tsaron kasar ta China a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce nan take ta kare jirgin nata na yaƙi kuma ta ce ta ɗauki mataki na gano tare da tabbatar da cewa jirgin ruwan Amurka ne inda nan take ta fatattake shi ta da yi masa gargaɗi. sai dai wannan wurin da shi dai wannan wurin da ake magana na yankin hongai china ta karbe shi ne daga wurin wato kasar philippines a cikin shekarar 2012 china dai kusan ta mallake ikon daukacin kudancin tekun kasar domin ko ta samar da wasu abubuwan da zai hana zai nuna cewa mallakinta ne masu sauraro wannan shine shirinmu na hudu na kuma karshe a jerin shirye mu na yau baki daya amma idan Allah ya kama gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato 8 da rabi kenan agogon ghana kana manta idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzaya shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com za madadin shiladen ibrahim ayawa da ya tani gabatarwa da kuma solomon abo da ya haɗa mana shiri baki ɗansa kamar yadda kuka ji sai mu john ellison mahmud lalo ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum